Masu sauraro barkamu da warhaka yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. sai kuma ta intanet a voahausa.com ko kai tsaye ta facebook live masu gabatarwa safina ta sada sodangi tare da maryam bashir bagaji masu sauraro yau litinin 27 ga watan maris na shekarar 2017 za mu taɓo matsalar da take neman zamowa ruwan dare a al'ummarmu. mu akwai mazan da mun gani sai su sa mace ta turo musu hotunan su na tsiraici sai su zo ko wani magana ya shiga tsakanin su ko an zo an bata su shiga sun sa ma kowa da mm. kowa duniya ta gani mm. kin ga kaman yadda Hajiya ya ta magana abinda duka tura bai gogewa bai shafewa intanet kin gane to shin me yasa matasan mu suke irin wannan gangancin da mu Ahmed Bunane ya ce karancin ilimin addini ne da kuma rashin tsoron Allah. Sai Zainab Abubakar Abdulrahman ta ce duk namijin da ya ce wa mace ta turo masa hoton tsiraicinta to ta tabbatar cewa ba mijin aure ba ne. Akwai amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook da Twitter kuma akwai kuma tattaunawa a zauren matasa ba? eh akan matsalar saboda haka sai su kasance da shirin yau da gobe shirin matasa a uh, facebook da twitter mun nemi jin ra'ayoyinku inda muka tambaye ku shin me yasa wasu mazan ke cewa mata su turo musu hotunan su na tsiraici a wayar salula ko suna ma su daga ƙarshe bayan sun ga tsiraicinsu? su ta Sakon farko daga Tanko Imam Mashud ya ce salam yau da gobe duk namijin da ya nemi hoton tsiraicin wadda yake neman aurenta wallahi fasiki ne matan bai kamata ta sake yarda da shi ba har abada sai usman buhari na lado ya ce a gaskiya ba wai tura hoton tsiraici ba hatta tura hoto bai dace ba idan son allah da annabi ne ya je gidansu ya ganta sai ya haya abdullahi birnin tsaba ya ce wannan matsala ta zama ruwan dare da fatar allah ya kare mu daga sharrin shedan sai adamu musa faga ya ce salam yau da gobe gaskiya nuna tsiraici haramun ne ko da naka ne bai kamata ka sa shi gaba kana kallo ba balle na wanda bata zama muharramarka ba wannan san bai da amfani allah ya shirye mu sai Sumali Yusufari ya ce a gaskiya wannan al'amari ba shi da wani amfani illa bata tarbiyyar matasa maza da mata. Allah ya sa mu gane kuma mu aiki da shi a tashi lafiya yau da gobe. Sai garba na hali kan bai ce subhanallahi yau da gobe. Ai duk wanda ya nemi hakan ya nuna shi tataccen dan iska ne kuma bai ma mutunta addinin sa al'adarsa. Sai Abakar Abakar ya ce um masu yin haka Allah ya shirye su. Sai Adamu Ahmed Bunane ya ce karancin ilimin addini ne da kuma rashin tsoron Allah. Sai Zainab Abubakar Abdulrahman ta ce duk namijin da ya ce wa mace ta turo masa hoton tsiraicinta to ta tabbatar cewa ba mijin aure ba ne don za ta kasance bayan ya gani ya ga ba irin wacce yake muradi ba ce wa iyazu billahi wannan ita ce babbar masifar da duniya take ciki kenan daga ranar da ka namiji ya ce ki turo masa da hotunan ki a social media to wallahi ki tabbatar ba shi da tunani in dai da gaske yake ya zo gidanku ya ganki fuska da fuska tun da garin masoyi baya nisa idan ma Allah ya kaddara zai aure ki to ki tabbatar zargi ne zai dinga shiga tsakaninku Allah ya shirya mana 'ya'yan mu amin sai mama abba ta ce rashin tsoron allah kuma kila shi ma ya ga alamar bata da kamun kai sai Junaidu Ahmadu Doro ya ce salam yau da gobe ya ce hakika hakan bai rasa nasaba da rashin tunani rashin isasshiyar tarbiyya da kuma tsantsar jahilci ga wasu mazajen masu aikata hakan Fatima a nan Allah ya kawo mana mafita mai kyau don wallahi amfani da social media ta nan bangaren bai haifar mana da komai ba face aikata barna a maimakon wayar da kan al'umma sai sa'idu gagiyo katamma ya ce salam yau da gobe hakika wannan aikin aisha da ke faruwa na turo hoton da bai dace ba musamman ta shafukan sada zumunta irin su instagram da whatsapp da sauran shafuka samsam bai dace ba da fata yan uwana matasa za su yi watsi da irin wannan aikin saboda babu abin da zai haifar sai da na sani ku tashi lafiya masu gabatar da shirin yau da gobe shirin matasa sai safina ibrahim ahmad ta ce subhanallah yau da gobe wannan ba karamin masiba ba ce iyaye sai sun saka ido a kan yara kuma duk macen da namiji ya ce ta turo mai hotonta tana tsirara to ita ma yar iska ce dan ba a namiji ɗan iska sai dai a ce mata yar iska allah ka shirye mu amin sai dauda idris dan karai karai ya ce yau da gobe gaskiya duk yarinyar da namiji ya ce ta turo masa hotunan ta tsirara kuma har ta amince ta turo mashi to wannan yarinya ita ma yar tasha ce ganin yadda sanin kowa ne idan mace mai hankali ne ba za ta yarda da kalaman batsa ba bari ya hanya kai ga hoton surar jikinta sai usman haruna ya ce to kowa da abin da ke burge shi a jikin mace ya so ta ni dai kam mace ta sa gyale ma bata ban sha'awa in ji ina son ta balle kuma tsiraicin ta idan mace ta zama da hijabi da manyan kaya to ta fi birge ni gaskiya sai Mustapha Muhammad ya ce dama wanda yake cewa a turo masa hotunan tsiraici ba aure yake so ba face iskanci kuma ko in an yi auren ba ɗorewa zai yi ba sai Sa'idu na inna rahamawa ya ce wato a gaskiya yau da gobe mazajen da suke sa mata su turo musu hotunan tsiraicin su su gani kafin su aura to wannan ba karamin kuskure ne saboda duk macen da kake sa ran zaka aura ko hannunta musulunci ya ya yi hani a kama idan har ma bata zama matarka a ƙarshe ba. Ina gaida masu gabatar da wannan shirin yau da gobe a huta lafiya. sai muzammil adamu jibrin ya ce yau da gobe wallahi waɗannan shaidanu ne kawai idan suka haɗu da 'yan mata irin su kuma sai wuce wurin kawai sai umar usman habib ya ce lalata da juna ita ke hana aure amma ba ganin tsaraici ba amma a na ra'ayi ba na kowa ba sai abdullahi muhammad jibo ya ce wannan yana ɗaya daga cikin munanan ɗabi'u wanda al'umman mu suka ara daga yahudi da nasara wanda ke matukar gurɓata tarbiyyar matasa da ma al'umma baki ɗaya al'umma ya kamata mu ji tsoron allah mu rinka tunawa za mu mutu allah ya sawaka sai ado salati goma ga na birjau ya ce salam yau da gobe gaskiya yau kun so sami inda ke min kaikayi domin wallahi yan uwana maza masu irin wannan mummunar ɗabi'a suna bani mamaki haba yan uwana maza sai ka ce dai ba musulmi ba wai ko dai kun manta da cewa Allah da manzon shi sun hana kallon tsiraicin wani ko na wata har ma ma'aiki mai tsira da aminci ya kara da cewa da wanda ya saki al'aurarsa da wanda ya kalla duk Allah ya ɗebe masa albarka Idan muka koma shafinmu na Twitter at Sale Muhammad Wan ya ce yau da gobe dama idan ka ji saurayi ya ce ma budurwa ta turo mai da tsirecin tutu ba auren ta zai yi ba lalata kawai yake so ya yi. Sai daga ƙarshe Adbafara Bulayanki ya ce duk namijin da ya nemi mace ta turo masa hotonta na tsiraici to a gaskiya baya da mutunci. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To Safina ta tattauna da wasu bayan Allah, Badiya Mani da kuma Aisha Ali Gombe wata ƙwararriya a fannin kula da tsaron hanyoyin sadarwa na zamani. Bari mu fara da Hajiya Badiya. Hajiya Badiya me kika fahimta da soyayyar social media wato yanar gizo? Eh to, <laughs> soyayyar social media yanzu mun kawo wani lokaci ne da mm. canji ya zo duniya ta canja. Mm. Komai ya an maida shi komai a cikin sauki ake yi. shi hmm. ita yanan gizon nan da muke amfani da ita tana buɗe mana hanyu masu kyau kuma tana buɗe mana mara saboda haka sai mutum da ya san daidai ya san abin da ya kamata shine zai san cewa ga fannin da zai amfani da ita ta hanya mai kyau akwai kuma waɗanda kuma su suna amfani da ita ne su gurɓata zira'a su hmm. gurɓata jama'a hmm. saboda haka tana da wuri biyu ne ko da kyau ko ba kyau to dr eh. aisha me zaki ce akan wanda ke kuma to kamar yadda ita hajiya badiya ta yi magana mu kaman irin abin da muke koya a harkan kaman computer security da sauransu eh. akwai abubuwan da muke kira kaman online or cyber predators eh. to su cyber predators su mutane ne kaman takanas suke hawa kan intanet saboda su je su nemi mu'amala da da mutane ta hanyar da bai kamata ba mm. yawanci dai ana da maganan kamar mu'amala da kamar yara kanana mm. da irin saman eh, sexual eh, conduct haka mm. to ah, su abin da suke yi suna grooming eh, in suka cikin target suna akwai abin da muke kira grooming to grooming suna farawa ne da kamar za su yi picking easy target target din da yana da saukin da za su juya mata ko juya mai kwakwalwa sannan sai su yi gaining trust kamar su sa target ɗin yadda da su kenan sannan a hankali a hankali sai su yi manipulating target din yadda za su juya masa kwakwalwa. kamar ke kina magana kamar illar soyayya social media din kenan. eh abin da yake faruwa shine idan suka samu wannan target din nasu yadda da su a ƙarshe suna iya suna iya manipulating target din ko ya je ya same su ko kuma a tura irin waɗannan hotuna da basu dace ba ko bidiyo da basu dace ba da sauransu. Mm. to haka suke a hankali hankali suke gurumi yawanci suna ɗaukan yaran da ko ko irin kin gane eh, yara ƙanana ne da ba za su iya wa kansu tunani mai kyau ko kuma a lokacin ka ga irin daga shekara sha uku zuwa sha takwas ko irin zuwa ashirin irin ba za su iya bambance wa kansu abu ne abu da yake da kyau ko da bayi da kyau ba sai ki ga nan da nan in suka yadda da shi wannan online predator din ko online ah, ko cyber predator din mm. they will easily kawai in suka ce musa dan turo hoto mana ai ba zan nuna wa kowa ba sai kiga sun je sun tura da sauransu mm. to dai babban matsalan a nan shine ya kamata mutane su sani duk abin da ka rubuta ko kuma ka tura na image ko wani media da sauransu a any of the social media ka ba ma social media ba on the internet mm. gaskiya ba abu ne da yake gogewa ba mm. that information is going to be there almost zamu ce forever because akwai akwai stages da da yake banda kai da ka tura in kana da wayan hannu haka ko wani mobile device eh. ana iya ko da kai deleting abu ana iya zuwa a a recovering da eh, iya dawo da shi eh. wannan akwai ana akwai mutane da suke da sa sosai wannan bangaren ana iya dawo da data mm. to koma dai a ce ka tura wa mutum abu in between ka ga yanzu idan ka tura abu tsakaninka da facebook mm. ka tura wa wani abokinka mm. ko wata kawaka ko ma dai wani ne facebook yana rike da wannan data din kuma kai baka da hurmin kwace wannan data din daga wajen facebook yana na mm. to kaga yanzu wannan abin yana wajen su kuma in alal misali maybe karamin kamfani ne ko kuma maybe kamfani da ba, ba masu um, tunanin customers din su bane kaga za su iya zuwa maybe ko su sai da data din ko kuma dai ko ma wani ya zo ya sace data din kamar yanzu irin yadda ake magana na Democratic Party wasu zo sun sace data din su ko kuma eh, wani email sun su an zo an wallafa an gaggani eh, matasa su sai da za su dinga tura hotuna ba daga magana abin da za ka rubuta daga hoto ko wani bidiyo da sauransu duk abin da za ka rubuta ka sani mm. kayi tunani wannan abin ya kamata a gani ko ba a gani ba saboda babu wani abu shi sirri a intanet mm. ya babu shi hajiya badiya to me zaki ce game da yadda mata ke tura-turan hotunan tsiraici yanzu ta waya haka ko ta tsakanin dai kamar cikin soyayya dai haka saurayi ya ce da allah dan tura min hoton ki mana in gani daga ni ai sai ke daga na mm. gama zan goge mm. eh, eh gaskiya wannan yan matanmu da suke haka babban kuskure ne suke mm. saboda wannan abu kamar yadda dr aisha ta ce in dai har ka sa abu a cikin wannan yanan gizo to mm. tabbas baya gogewa har abada sai mm. kana ga kamar ka goge shi daga wayanka ko daga eh, laptop ko daga ipad ko ta duk hanyar da ka aika mm. amma akwai abin da ina ga ake kira hard drive ko wani lokaci yana nan kuma akwai mutanen da su dama aiki su ne kuma sun iya ko sace abu suka yi sun san yadda za su yi su gano cikin abubuwa har da wanda aka share so da abin da kake yi ko magana ce ma ka tabbatar cewa ba wai kwata-kwata akwai akwai ku yanzu kaman yanzu alal misalin ba ma wai kadai wai cewa ko a sace waya ko na abu hmm. akwai mazan da mun gani sai su sa mace ta turo musu hotunan su na tsiraici sai su zo ko wani magana ya shiga tsakanin su ko an zo an baka sai shiga sun sa hmm. ma kowa da hmm. kowa duniya ta gani mun sha ganin haka in fact ni akwai wani yaro da sai da na nemi wayan shi don cikin wata yarinya da na sani da ta aika irin wannan abu ta sa hotonta ta aika mishi hotonta da suka zo suka bata sai ya fara tweeting akan twitter yana yana yana sassawa ana gani sai da na nemi nomban yaron nan sai na cewa to da na yi magana da yaron nan sai na cewa shi kan shi yaron ma bai san abin da yake yi ba akan mm. cewa wani lokaci yarinta eh. tana sa yara suna yin abin da bai kamata ba dan da na yi mishi magana sai na lura shi kan shi bai ji daɗin abin da ya yi ba daga baya ya zo yana da na sani saboda haka ko mace ko namiji wani lokaci suna yin abun da ba tunani balantana matasan mu mm. za su tsaya su yi abu lokacin ba su yi tunanin shi ba to yaya za a yi kawai mutum ya zo ya ce maka turo min hoton tsiraici sai kuma sai mm. kuma kawai amma kisa hajiya badiya ni yanzu ma sai kamar ya mafi ya mafi yawa yanzu zamanin nan dai kamar ya fi yawa tsakanin manyan mutane to ai manyan mutanen eh, yanzu abin da ma yake wurin kananan yara haka suke neman kaman kananan yaran eh. suna yi manyan ma suna yi manyan mutane yawanci wanda suke yi zaki gani kaman kaman muna ganin cases da da mace za ta dauki hotonta ta aika ma wani yana eh. da mata ita kuma wannan mm, mm, matan matan mutumin nan za ta duba wayan shi za ta ga wannan to a cikin fushi sai ki ga ta ji haushi ta fara aika irin group group din nan da ake na su WhatsApp mm. sai ki ga ana take sai mata ta ɗauki hoton nan da wata ta aika ma mijinta sai ta yayya ta dan kam ana ta to kin gani saboda haka duk wannan bata al'umma ne mm. ina amfanin tsiraici wanda ya kamata cewa kai kullum Allah ya ce maka ka tsiraicin ka mm. mace ko namiji mm. sai ka zo kuma wai a cikin waya ko a cikin wani abu kana aika ma wani in abin da kai tsakaninka da wani ma Allah ne kaɗai yake gani ba wanda ya gani. Hmm. Amma duk abin da kasancewa ya fita daga hannunka, to cewa yana da hanyar da zai fita wasu su gani. So manyan da ƙananan duka ana yi. Hmm. Kuma ƙananan su suna yi ne na rashin wayo mun sani. Amma manyan kuma fa me za a ce musu? Gaskiya. Masu yin haka. Me za a kira su? So abin yana da ɗaurin kai gaskiya kuma abin da bai kamata ba. a tsaya a yi tunani in in yau kuna kuna daɗi da mutum gobe wani abu na iya faruwa a yanzu gashi nan muna ganin har pastors mu nan wurin a Najeriya dai gashi nan ana ana amfani da wannan ana ana musu ba san menene blackmail da da Hausa ba ana blackmailing din su mm. ana kama su da da abin da ana yayyadawa kamar yaron nan da nake gaya mu na dauki lokaci na yi magana da shi nace me yasa kai haka yanzu kai namiji ne wata rana za ka yi aure za ka haifi yaya mm, mm. mata kuma ba shakka na san kila yanzu ma kana da kana da yan eh, uwa mata kana da uwa mace kai za ka ji daɗin a yi ma wata ƴan uwarka haka ko ɗiyarka haka ko ya ce ba zai ji daɗi ba nace to me yasa ka yi hmm. wannan yarinya ka roƙe ta gafara in ba ka roƙe ta gafara ba sai Allah ya saka mata hmm. saboda ba amfani kun yi abu tsakaninku wanda dama bai kamata ba kuma ka zo ka yaɗa ma duniya hmm. to wani lokaci yara idon suna rufewa ba sa wannan tunanin Mm. kuma mu iyaye ya kamata mu san cewa a kowane lokaci fada ba shine ba mm. ballantana 'ya'ya mata ke uwa ki jaɗi yake a jikinki yanda komai za ta iya faɗa miki mm, in wani ya neme ta da wata lalata ko wani iskanci za ta iya zuwa ta ce miki kin ga abin da wane ya ce min kin gani amma wani lokaci in suka zo suka yi magana sai a yi ta musu fada a nuna musu kamar laifin su kuma ba laifin su bane saboda haka sai kiga ba su iya gaya mu ba su iya zuwa wurin iyaye su ce musu gashi wane yayi min kaza har sai magana ta zo ta baki to Dr. Aisha mm, Ina yanzu kaman maganar da muke yi da kaman yadda ake tura turan hotuna yanzu haka wanda zaki ga ba wai hotunan ba masu kyau bane ba kaga mace mm. tsirara tana gaya da miji ga kazana ga kazana kaga kaza na me illolin shi kaman yadda Hajiya Bade ta magana kin ga blackmail mm. abinda duka tura kamar yadda na faɗa daga farko bai bai gogewa bai shafewa a intanet kin gane to wanda ka riga ka tura kuma ka riga ka baka da right over wannan information da ka riga ka tura shi waje ya riga ya koma wajen shi yanzu shi yake da hand a kanka in mutum zai zai iya using wannan ko cuce ka ko blackmailing ɗinka ko kamar yadda na faɗa su waɗannan muka koma online predators ɗin abin da suke shi ne ba da time ka fara sanda musu hoto sun riƙe ka kenan mm. za su hana ka gaya ma iyaye in yaro karami na su hana ka gaya ma iyaye mm. za su kuma ci gaba da manipulating ɗinka za su iya saka ka kai ma abin da ma baka taɓa tunanin za ka yi ba saboda za su ci idan kai za su sa hotunan na intanet to kin sun samu yadda za su yi eh. ta su mm. ci gaba da blackmailing ka to irin wannan yana da matukar muhimmanci ni to me especially because I'm very ina I'm, concerned akan yara kanana sosai on, uh, on this aspect because idan muka dauka yara waɗanda suke eh, ba adult ba kaman kasa da shekara 18 mm. kin gane waɗannan yara kanana ne a ko'ina to kin ga iyaye ya kamata su sa ido sosai su lura ne yayansu suke yanzu yara yawanci suna da waya a secondary school mm. akwai abubu akwai yadda ake gane red flag din idan mutum yana tare da irin waɗannan problems din mm. iyaye idan suka ga yaron su yana zama ko yarinyar su tana zama secretive and obsessive irin ba ta son kuma da ba yawa ta ta eh, ba eh. mm. to mm. kuma da ba haka take ba mm. kuma ko tana yawan boye wayanta ko kuma idan kaman iyaye suka hana ta hawa intanet kamar yanzu alal misali a hana ta kuɗin data ko da wani abu idan aka ga irin tana bata rai ko kuma data ta janye daga cikin mutane iyaye wannan is a red flag ya kamata su farga su duba kuma yawan dan duba waya gaskiya wa ƴaƴanka in ka saya musu ba ai ba ba laifi ba ne gaskiya a bani da yara manya da suke sun kai a sai musu waya amma ina ganin eh, you know generally a parenting idan ka sai ma ka anything da yake communicating da wani kana da right ka tsake ba da kwai ina son dan yi magana in baku labarin wani abu da ya faru ne da kika yi magana lura da iyaye da kwai wata mm. da na sani ita yarinya ta eh, secondary school take Eh. sai ta lura kullum duk inda take tana tare da wayarta ko toilet za ta shiga eh. tana tare da wayarta da kuma wani za ta tsaya wajen sai ta ga ya eh, gama amfani ya bata sai ta irin ta bari sai ta kwanta ta yi bacci sai ta je ta nemo wayar ta zauna tsaya ta bincika ta duba sai ta ga ashe duk su whatsapp din da ake yi su instagram din ashe duk ba wanda bata ciki in ka fara ganin ɗanka yana gaskiya kuma in da ba halin shi bane ka fara ganin his very secretive din da obsessive akan wayan shi bai san wani ya taɓa wayan shi kuma ina irin in ma aka taɓa ma za ki ga har ya ɓata rai mm. to gaskiya iyaye su binciki wayan yana da matukar muhimmanci kuma mu yawanci kamar in na ba Eh, ina ina yawan ba da lectures akan wannan illolin irin waɗannan akwai abubuwan da nake yawan gaya mutane na farko shine a zaunar da yara kamar yanzu mu a makarantun mu a Najeriya na san ba ma koyar da internet safe ko internet education ko manya ko kanana mun akwai wannan um, gap na na sanin menene ma internet din yaya za a yi mu'amala da ita wani iri information zaka saka ba mu san abubuwa akan privacy ba ba mu san akwai doka doka da suke na na wannan uh, wannan din privacy privacy a uh, kamar internet privacy da sauransu ba mm. ya kamata a dinga koyarwa mutane mutane su sani kin ga da abin da yanzu kamar alal misali ki je ki dauki yake siyo sabon abu ne kina amfani da shi baki karanta manuwar baki komai ba mm. kin ga zaki iya zuwa wata abin ya je zaman to yana da illa ko kuma kin je kin hada shi kin connecting din shi ba da dai ba mm. saboda baki karanta manuwar din ba baki san ma yadda abin yake ba so it's very important wannan internet education da na safety din so idan iyaye sun sun sani akwai information online haka iyaye za su iya googling su duba su samu hmm. su karanta about internet safety yadda za su koyan ma yaran su yadda za su yi mu'amala ta internet hmm. it's very important kafin ba wai sai abin ya faru kamar ɗan ka faɗa ba ka koyar da shi ka nuna mishi illolin abubuwan da zai yi da duk abin da ya a intanet ko ya rubuta yana da illa nan gaba in gane ya kamata iyaye su koyar da wannan a makarantun akwai yadda za a yi gwamnati ma ta koyar da wannan part of internet education ko kuma part of wani technology ko computer mm. science ya kamata a daga secondary school a dan dinga koya ma yara yara su san da wannan mm. but iyaye kuma again akwai shawaran da nake ba su mm. wani lokacin ba laifi ba ne don akwai abin da muke kira spyware spyware ko a nan amurka in yanzu kaman Ah, na je na sa spyware a wani kamfani ko waje ya zama laifi wannan ya zama kin gane kamar ina nema in gane asirin su ne mm. kin gane ko kuma yanzu kamar kasa wani adult shi ma ya zama laifi mm. amma iyaye su yi spying kamar me spying kamar ah, ka buye kana ganin mutum eh, ke ko eh, kamar ka taɓa ɗan asiri haka yawa mm. asiri akwai ah. application ɗin leƙen asiri yanzu da ake yi waɗanda iyaye za su iya sawa a wayoyin 'ya'yansu saboda su dinga lura da abin da 'ya'yansu suke yi wannan ni ina ga yana da muhimmanci shi hmm. it's very important first a koya ma yara internet safety din it is very important ka trustin yaran ka ka yadda da su abin da za su tunda ka ba su tarbiyya amma kuma ba laifi bane idan ka sa wannan spyware din za ku iya duba shi ko a google play akwai su daban-daban you know different types of applications da suke spyware ne za ku iya dubawa ko a google play in android kake amfani da shi in kuma apple ne za ka iya duba a apple store so iya za su iya download in ka sai ma yaron ka waya kafin ka bashi sai ka downloading ka sa ka sa a wannan din sai ka bashi to duk abin da yawanci yana yana tracking information in iya iya za su iya haɗa wannan da email address din su duk abin da yaro yi yana dinga zuwa email address din iyaye to mun gode kwarai Dr. Aisha to Hajiya Badiya kin ga kaman ita yanzu Dr. Aisha shawarorin da ta bada kaman ga iyaye ne to me eh. zaki me zaki ce ke kuma kaman shawarar da zaki bada kaman ga yan matan ko matasa maza da mata dai yan mata wace shawara zaki ba su eh to ni abin da zan ce ma matasa shine duk abin da kake yi a duniyan nan ka san cewa duk abin da za ta yi kasancewa wata rana za ta yi da na sani da shi mm. to baya da amfani saboda da na sani an ce ƙeya ce ko mm. kuma ba ta duk abin da ka yi da na sani da shi to ka cewa bai kamata da ka yi shi ba mm. kuma akwai abin da wata rana za ka yi shi kai tana ka manta ka yi sai ranar da kila ma kana har ma kana da 'ya'ya ko kuma ka zo daga baya ka zama ka girma ka zama babba ka eh. zo kana neman wani abu ko ka shiga siyasa ko ka zo kana neman wani babban mukami a wani wuri mm. sai kawai a zo a fito saboda dole in an kai wannan lokacin akwai yan adawa akwai wanda za su nemo wani abun da ba shine ba su mm. faɗa su kai to duk wani abun da kake yi ka tuna cewa kuma banda wannan banda tsoron Allah mm. kuma da kuma tunanin haƙƙin ka. saboda shi sunan shi sunan iyaye akwai wanda ko za su yi abu in suka tuna cewa kai in na yi abun nan aka zo aka ji labari ya iyaye na za su mm, mm, mm. saboda iyaye na sun kyautata min duk abin da ya kamata iyaye su yi maɗa an yi min saboda haka kar in zo in yi abin da zan ja sunan zan bata musu suna saboda haka duk abin da ka san za ka yi wanda daga baya zai sa ka yi da na sani mm. kada ka yi shi mm. kuma akwai mutane mugaye ba kowa ne yake da kirki ba ba kowa ne idan ya ce yana son ka yana son ka ba ma kila wanda ma kila baka taba ganin shi ba sai dai akan waya ko akan mm. akan yanar gizo ya zo kawai ya ce maka a'a yi min kaza eh ana grooming mun san ana wannan grooming din amma kai matashi sai ka kokarin yanda ka san cewa wannan fani yana neman ya cuce duk wanda ya ce maka baka san shi daga ko ina ba ko wanda ka sani ya ce ka aiko mishi da hoton tsiraikinka hmm. to wallahi ba masoyinka ba ne hmm, saboda haka dan Allah da annabi mu ya kamata ku gane cewa duk wanda zai maka haka ba son ka yake ba kuma duk abin da zaka yi wanda daga baya zaka yi da na sani to ka kiyaye shi hmm. kada ka yi shi baya ma da amfani To, Dr. Ashin saki shirin zuwa makaranta. <laughs> Mun gode kwarai wallahi, Dr. Eh. Jabadiya mun gode kwarai. a gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi banna ga wani ya kashe ne rama duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi zari To, madalla malama Badiya Mani da Aisha Ali Gombe kam sun yi magana sosai. Kisan um, mm. Badiya Dauda Mani din nan malama ce a makaranta Kaduna. Tana da makaranta a Kaduna kuma irin kamar social analyst ce su irin. Dukan su gaskiya sun yi bayani kam eh, sosai. Ke eh, Safina. Ah, me yasa ke ganin mata suke irin wannan abu dan Allah? To ni Maryam ina jin ko zamani ne kila ya kawo abun koko dai ni ban sani ma mai <laughs> zance ba koko kila ganin social media to zamanin kenan za a ce tunda eh. dai social media ai ita ta zo da zamani ranan ina na shiga instagram nake ganin wasu yara yanda eh, kana wata nake ma nuna ma usman wata yarinya karama bai bata fishe fakara kila sha biyu ba mm. ta wani sa hoto cinya a waje wai ina ce wannan aiko iyaye ta suna kula wanda wata yarinya ita ma da take tsaye ta yi wanka tana gaya ma saurayinta ga kazanta ga kazanta subhanallahi Maryam kisa me min ciwo a irin wannan iyayenta a irin wannan kama sun kashe kuɗi yadda ake cikin matsalar nan sun tura ta wata ƙasa karatu sai ta bage da abin da ta bige da shi shi yasa na ji daɗin magana da Hajiya Badiya ta yi ta ce in ku dinga tuna iyayenku cewa wani irin hali za su shiga in haka ta faru ko wata rana kai ka ka je kai abu kai ka manta abu ya dawo ya wannan irin wannan ba kwarai ah, kwarai na baki labarin wani haka a nan Amurka ba musulmi eh. ne fa mutumin nan kowa ya san shi eh. ranna ana nan wannan gari ya mai zafi ya matsu eh. sai ba Allah nan ko ya tashi tona wa kanshi asiri sai je aikata wani fim ɗin batsa e, ina aikata luwaɗi a ciki to dai ki san mutum bai rasa makiya ana nan ana nan kawai wani ya fito da wannan bidiyon nan mutum gashi nan ya girma ya zo mai yana da ya'ya sun gama secondary kowa ya ga wannan abin nan to maryam ina ji wannan ne kuna na asiri ne ya eh, same shi yazo yana ta maka kame ya ce wai jama'a ai wallahi ai shi baya cikin hankalin shi bai ma sasar da yayi ba an same mai magani menene kwayoyi ya sha sai kamfanin da ya je yi wannan tare da su suka ji labarin haka suka ce mai ina ai in bai janye wannan maganan da yayi ba za su dauki mataki ai ba shiri ya je je kan facebook ya yi sanarwa ce ni wane wane na ni ne na aikata kaza dama ina yin kaza a boye jama'a yan uwa na fuyafe yafe to kinga gun ya zube ah, ah, ah, duniya wannan ko asiri da eh. girman shi a Allah dai sauke to bari mu duba kuma a shafin mu na facebook mutane suna nan biye da mu kowa da wannan ga albarkacin mm, bakin shi ga Hussein uh, GSM ya ce wai shin dole ne iyaye su saya wa su waya ya kamata su san cewar su amana ce a gare su sai a kiyaye a ji tsoron Allah mm. Eh. ƙara dubo mana ma wani eh mm. sai wani kamaluddin ma'azu ya ce mm. ni ina ga iyaye su kara dagewa wajen ba a yansu tarbiya da tsoron allah shine kaɗai mafita allah ya shirya allah sa kiyaye kamar mutane jama'a to yanzu dai a madadin ta sada dangi da ni maryam bashir bagaje da kuma daniel brown da ya ba da umarni da ma injiniya rob mclean da ma uh, abdulaziz toro da ya haɗa ma facebook live ni ke ce muku assalamu alaikum daga washington dc sai kuma gobe idan allah ya kai mu da 'yan wasan kwallo wasan koko ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe